الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه و... ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi darasi na 25 a cikin karatunmu na sharhin ibn aqil ala alfiyat ibn malik za mu tashi sabon babi shine al-mu'arrafu bi adati ta'rif wanda da shine za mu kare babin al-ma'rifatu wan nakira ko nan fasali ne kenan zai zama to na'am bismillah yau tara ga watan biyar tara ga watan jumadal ula ko hijira ta 1441 biyar ga watan daya suka ta 2020 na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول المصنف رحمه الله نعم يقول المصنف رحمه الله المعرف بأداة التعريف أيتي المعرف بأداة التعريف abinda ake masa ta'arifi ake mayar da shi ma'arifa da alar da ake ma'arifa da ita adatut ta'arif kun san mun yi a mun yi ma'arif guda nawa muka yi wani ne na farko da muka yi wacce ma'arifa ce muka yi ta farko al'alam to shi me yake mayar da shi ma'arifa me yake arrafa shi me yake mayar da shi sananne ma'arifa kasancewarsa alam <laughs> to ai ka faɗa mana dabara ce kake mana malashin <laughs> ya saboda yu'ayyinul musamma mutlaqan ba tare da wani kaidi ba shi yasa ya zama ma'arifa ko al'alam li'annahu yu'ayyinu musammahu mutlaqan mhm. na ɗaya kenan to sai kuma na biyu wanne ne ismul ishara shi me yake bashi ta'arif me yake ai me yasa ya zama to mu'arraf ne ismul ishara bil ishara al ishara ita take ayyana shi mhm. sai kuma wanne al mawsul me yake me asila Asila. ko wani allazi da nasa amun Na. uku wanne ne na hudu su kenan ya mashayikh su kenan guda hudu ne E, to shine na hudun yanzu da zami su kenan hasbunallahu wa ni'mal su ne na farko ma Hmm? shi ne min arafil ma'arif abdama'ir su ne da su ma ya fara hmm? to su me yake ba su ta'arif me yake ba su ta'arifi me yake arafa dama'ir ai ba mudafa bane hmm? ana wa huwa babu idafa na'am bi wasitati takallum aw al mukhataba aw al ghaiba ko shine yake ayyana shi al mutakallim wannan ta'arifi ne ko wanda yake zance ana al mukhatab anta antu kitabuka kaga duk wannan ta'arif ne aw al ghaib aw al ghaiba shine huwa hiya hum to sai yanzu na karshe shine na nawa na shida na biyar shi menene yake bashi ta'arif adatu ta'arif alif dala lam na'am al harfu ta'arifin aw lam faqat fa namatun arrafta qul fihi namat na'am yace al harfu ta'arifin ita ce harafin da take bayar da at-ta'arif awil lamu faqat ko kuma lamce lam din da alif da lam din wanne ne yake ba da ta'arif al ko kalam wannan khilaf ne sai ishara da shi a cikin albayt fa namatun arrafta naka haka idan zaka yi ta'arifin namat to ka ce an namat wannan kama yadda shi ma'arifa mm. idan aradta ta'rifan namat ka ce an namat mm. to shine wanda yake bashi at-ta'rif na'am ikhtalafa an-nahawiyyun ikhtalafa an-nahawiyyun fi harf at-ta'rif na'am fi ar-rajuli a cikin in kace ar-rajul malaman nahawu sun yi sabani a cikin menene yake yi ba da ta'arifi a cikin fadin ka ar-rajul wa nahawihi da makamancinsa wa qala al-khalil to khalil al-farahidi yace al-mu'arrif huwa al abinda ya bashi ta'arifi shine al wa qala sibawaihi sibawaihi kuma ya yace wallahu wahdaha allahu wahdaha ita ce ta yi masa ta'arifi alhamzatu inda alhalil khalil dan haka alhamza a wajen khalil hamzatu kat'in hamzatu kat'in ne eh, wato tana cikin juz'in kalmace inda a wajen sibawaihi kuwa to hamzatu wasl ce an kawo ta domin a yi nutuki da abin da yake sa da mai sukuni kamar yadda aka yi wajen ukhruj hmm? Hmm? da if'al ko kaga dan ba za a iya farawa da a sukun ba fadin an yi mata sukuni sai aka zo da hamzatul wasl na'am shi yasa take faduwa fil ake a wajen ibtida a wajen a wajen ibtida kuma ake fadin ta amma shi wanda ce, hmm. to ya zai karanci karatun da ainihin abubuwa ne inda alɗin ta ɗalu in ta dole sai an faɗi ta a wajen kamar kira'at eh a wajen kira'at ana ana iskatin ta amma iskatin ta ake dan kira'a to inda ibtida inda ne <laughs> <laughs> duk wasu ake karanta ta mm. al'in tarifa wasu ake mata wajen karatu mm. mu karanta abin da shi ya yi taliki muhammad muhiddin abdulmajid mm. mu karanta abin da ya ce ah, muhiddin wal alif wal آه، ذهب خليل عشان تعليق عند محي الدين عبد الحميد ذهب الخليل ذهب الخليل الى ان اله التعريف هي ال برمتها وان الهمزه همزه همزه اصليه نعم وأنها همزة قطع بدليل أنها مفتوحة نعم إذ لو كانت همزة وصل لكسرت لأن الأصل في همزة الوصل الكسر ولا تنثه أو تضم إلا لعارض وليس هنا عارض يقتضي ضمها أو فتحها وبقي عليه أن يجيب أما دعا إلى جعلها في الاستعمال همزة وصل to gashi nan ga iskalinka na'am jawabu indahu inna annaha innama sarat hamzata waslin fil isti'mal li qasd at takhfif alladhi tabahu to shikenan ya samu ya samu ya samu makharaj kasratul isti'mal shi yasa aka maida ta hamzatul wasl yanzu idan zaka ce inda zaka ce dhahaba ar-rajul hmm, dhahabat al-mar'atu kowai sai kayi katso akwai thiqal kuma suna yawan zuwa saboda kasratul istimal sai kawai a mayar amma yadda ita ita ma hamzatul wasl amma fil asl shi a wajensa hamzatu qat'in ce na'am wa zahaba shi kara satin da ka fara wa zahaba shi ba wai hi mhm. rahimahullah mm. ila anna la ta ta'rif hiya lam wahdaha na'am wa anna al hamzatu za'ida mm. wa annaha hamzatu waslin kutiya mm. biha tawassulan ila nutqi bisakin فإن قيل فلماذا أتي بالهمزة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ولم تتحرك اللام أجيب عن ذلك بأنها لو حركت لكانت إما أن تحرك بالكسر فتلتبس بلام الجر أو بالفتح فتلتبس بلام الابتداء أو بالضم فتكون مما لا نظير له بالعربية فلأجل ذلك عدل عن تحريك اللام وأبقيت على أصل وضعها وجيء بهمزة الوزن قبلها نعم الألف واللام المعرفة تكون للعهد تو ita al'alif wallam dinnan wadda take bada da ta'arifi tana kasancewa tana zuwa a cikin da halaye guda uku tana zuwa na farko lil-ahad domin tabbatar da abin da yake an riga an san shi hmm. kamar faɗinka na haɗu da wani mutum sai na girmama wannan mutumin ar-rajul ai wannan mutumin wanda yake fil kana akwai alkawari na ambatonsa a cikin zuciyar wanda kake ba mu labari na'am da faɗin ta'ala. ta'ala la fir'auna rasula sa fir'aunar rasula hmm. ai wannan rasul inda aka turo ma fir'auna shi ya saba ma na'am saboda haka ar-rasul yana koma wannan ahl din lil ahad to shi al ahad din ana ce masa akwai al ahad dhihni akwai al ahad adh-dhikri wannan duk al ahad dhikri ne wanda an ambace shi akwai kuma al ahad dhihni wanda yake yana cikin kwakwalwar wanda kake magana da shi kawai sai ka faɗe shi ko da baka ambace shi ba kafin nan na'am haka zalika alif wallam tana zuwa listigraqil jinsi da wato ta ta haɗiye jinsi ga baki ɗaya ta game shi kamar faɗin innal insana lafi khusr innal insana lafi khusr kagan aka ce innal insana ba ana nufin wani mutum muayyani ba ba a hadiya ba ce ana nufin jinsin mutum dukkan mutum lafi khusr to ita wannan ita ce shi yasa ake sanya al din wannan mai istighraqil jins min alfazil umum a usulul fiqh muka zo usulul fiqh zamu ga daga alfazul umum kamar yadda muka gani ma a cikin taqribul usul kan cewar al din nan al mu'arraf bi al yana daga cikin siyagul umum saboda haka in aka ce a a a a in aka ce la tuqbalu sala illa bi wudu kaga dukkan sallah ta shiga ciki dukkan sallah ta shiga ciki saboda an ce as-sala wannan listigraq jins na'am wa alamatuha alamar ita wannan mai istigraq jins an yasluha mawdi'aha kullu ya zamanto zaka iya sanya zai zamanto kullu za ta inganci wato za ta kyautata ta zamanto a bigiranta wato kamar yadda aka ce innal insana lafi khusr kullu insani lafi khusr to in zaka iya faɗa to wannan istighraq jins ce duran da zaka iya istibdalin al din da kullu to ta zamanto listighraq jins amma yanzu kaga kamar fa asafir auna kullar rasul kullar rasul to kaga wannan la ba zai la yastafi na'am wali ta'rif al haqiqa kuma tana zuwa li ta'rif haqiqa dan sanar da wato istighraq al wanda yake ya tara sifofin haƙiƙar wannan lafazin da aka faɗa kamar ar-rajulu khairun min al-mar'a ar-rajulu min wannan ba jinsi ake nufi ana nufin wato haƙiƙanin mutum namiji ya fi haƙiƙanin jinsin mace hmm. ai hadhihi al wannan haƙiƙar mutum haƙiƙan namiji ta fi haƙiƙanin mace na'am wannamat shi kuma annamat wani nau'i ne na shimfiɗa na bargo muna ana fassara shi da suna ce masa bargo hmm. wa anmat kamar sabab da asbab ala wazni sabab wa asbab namat wa anmat Mm. haka zalika kuma annamat yana zuwa da ma'anar jama'ar mutane wanda al'amarinsu yake guda ɗaya haka jauhari ya ce to wannan kenan annamat ya zama to wani irin lafazi ne kenan mushtarak ahsan mushtarak kenan shine a wata hada lafzuhu wata addadat ma'ana ma'anihi mm. na'am وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري نعم كذا وطبت النفس يا قيس السري نعم يتي وقد تزاد لازما ita wannan alif da lam akan yi mata ziyada kuma ziyadar ta zamanto lazima dole in ta zo mazida ce ba ta ba da wani ma'anar ta'arifi saboda haka lafazin zai zamanto yana nan a kirarsa. Hmm. ko kuma a inda yake eh, bai samu ta'arifi ba da wasiɗarta saboda mazida ce wato ba ta ba ta ta'arifi kallati kamar wadda ta zo a cikin allati wannan alif da lam din wannan ba ta'arif take ba wal'ana haka zalika nan al'ana na yanzu wannan alif da lam din ba ta'arifi take bayarwa ba wallazina haka nan ta allazina a cikin allazina thumma allati hmm. haka nan ma allati hmm. allati bi ma'ana tathniyar alladina kuma allati ta farko tathniyar wato ta allata ne allata hmm. tunda kaga lata ai gunki ne wanda yake alam ne amma aka kara masa alif da lam walittirarin kuma akan zo da ita lilitirar saboda larura ka banatil aubari banatil aubari hmm? banatil aubari aubar banati aubarin ne to amma saboda larurar shi'ir in yace ka bana walaqad nahaituka an walaqad menene walaqad walaqad nahaituka zai zar zo dai baitin hmm, wa naqal haituka an banatil aubari hmm? walaqad saqaituka menene zai zo dai baitin yanzu mu karanta shi eh, eh. Mm. akmu'an wa asaqila wa na haituka. an banatil awbari in yace an banati awbari baitin zai zai kare sai ce an banatil awbari nau'i ne na abin nan ya'yan itatuwa kaza wa tibtan nafsa ya kai haka nan ma tibtan nafsa asali tibta nafsan ne to ya ce tsibta nafsan baitin zai kare sai ce tibtan nafsa ya kai su ya kai qais asari wanda yake mai a wato a mai saukin hali a <laughs> wancan asari ne ai hmm. ah, lidarurati shi'ir eh shine ai a darura ذكر المصنف في هذين البيتين نعم أن الألف واللام تأتي زائدة shi a cikin wayannan baituka guda biyu almusannif ya ce alif da lam tana zuwa za'ida waya fi ziyadatiha ala qismain to ita kuma ala qismain wato ta kasu kashi biyu wajen ziyadar tatu lazimatun wa ghayru lazima akwai wanda take lazima akwai kuma wanda take ba lazima ba sannan ya kawo misalin allazima a za'ida wadda take lazima kuma a wadda take a. na'am ya ce wahiyar fi ziyadati ha ala ita kuma alif da lam ɗinnan wadda ta zamanto za'ida kashi biyu ce lazimatin wa gairi lazima A kowace take lazima ziyadar ta ta dole ce wa gairi lazima wajen take kuma ba dole ba ce ake mata ziyada sannan ya bada misali na wadda take za'ida ce kuma ziyada ta zamanto lazima tilas da lati wasu musanamin kana bi makka sunan gunki ne da ya kasance a makka lata kenan da kuma al'ana shi kuma zarfu zaman ne mabniyun alal fathi an gina shi a mabniyun alal fathi al'ana to an yi sabani akan alif da lam da ta shiga a kansa akan me al'ana akan ana sai waɗansu malaman na hau suka tafi ya zuwa cewa ta zo ne da ta'arifin hudur domin ta'arrafar da halarta halartaccen lokaci kamar faɗinka marartu bihadar rajul hmm, bihadar rajul da wannan mutumin kaga ar-rajul anan ai kaga baya bukatar in dai ta'arifi ne haza ya kamata ya arrafa shi amma sai ka kawo al saboda haka wannan alfin din li ta'rifil hudur cewa shi wanda yake nan hmm. Domin قولك in ka ce al'an. كace الآن hadal هذا الوقت kana nufin wan هذا الوقت shine ma'anar sa wala hada. to a bisa wannan a wajen wayannan malamai la takunu za'ida ba za'ida bace wa dhahaba qaumun wadansu malamai kun wadansu malamai kuma daga cikinsu akwai shi ibn malik suka tafi akan cewa za'ida ce kara ta ake ba ta da wato ba ta bayar da ma'anar tarifi ne wannan kuwa an gina shi ne saboda an wato an caku an cigar da ma'ana harafi a cikin shi ne lamul hudur hmm. lam din wato kasancewar halartar wannan lokaci din ومثل أيضا بالذين واللاتي ya kawo misali kuma da alladhina da allati والمراد بهما bihima da yake nufi da su alladina da allati ma dakala alaihi al min al mawsulat shine sunaye waɗanda suke mawsulat da aka sanya musu al saboda haka ya hada alladhi alladhani allati allatani allati hmm? na'am wannan ku an gina shi ne akan cewa cewa shi al-mausul abinda yake bashi ma'arifa shine sila saboda in ku shine yake bashi sila kaga al din ba ita da bashi ma'arifa ba in sila ce ta bashi ma'arifa al din za ta zamanto ba ta da ma'anar ta'arif ba ita bashi sai ta to alif wal lam za'ida ce kenan kun fahimci kun fahimci azancin nasu ko na'am wa huwa madhhabu qaumin kuma wannan madhhabar wadansu malamai ne واختاره المصنف ابن مالك ya zabi wannan mazhaba waɗansu malamai suka tafi cewa abin da yake ba mu al-mausul ta'arifi ya mayar da shi ma'arifa al ce in akwai al din a ciki kamar allazi idan kuma babu al to ana kaddara cewar akwai al din kamar man wa ma dukkaninsu sai a ce ai ana kaddara akwai alif tare da maɗin wanda ita ta bashi ta'arifi wato jumlatu sila ba ita ta bashi ta'arifi ba ɗaya mazhabar kenan illa ayyan to sai ayyu kawai fa innaha tata'arrafu bil idafa eh to ita tana zamantowa ma'arifa bil idafa mm, tunda ɗaya daga cikin halayenta ne to a bisa wannan mazhaba la takunu alif wal lam za'ida alif da lam ba za ta zama to za'ida ba ko ba haka ba eh. wa amma hazfuha fi qira'ati man qara'a sirat alladhina an'amta alaihim amma shafe ta shafe alif da lam a fi qira'ati man qara'a sirat alladhina a cikin kira wanda suka karanta ta haka sirat alladhina an'amta alaihim mhm. za'ida wannan baya nuni akan cewa za'ida ce domin zai iya ɗauka cewa shafi ta da aka yi shuzuz ne saba ka'ida ne wa in ko da kuwa wato ita mai yin ta ta'arifin ce amma aka shafi ta shuzuzan kama yadda aka shafe ta a cikin faɗinsu salamu alaikum ba tare da tanwini ba suna nufin assalamu alaikum hmm, to shi za ga waɗansu da kira salamun alaikum wajen sai sun yi larabcin sosai <laughs> eh, taklif ne ya salamu alaikum ya yi <laughs> an shafe ta shuzuzan amma don saboda takfif a sauƙaƙa a harshe na'am wane ne daidai salamu alaikum salamun alaikum salamu alaikum yayi salamun alaikum din ka koma yau asali amma nauyi ne a bahar janka. kuma ce assalamu alaikum eh salamun alaikum la nabtaghi jahilin ha zo mm, mm. assalamu alaikum ah, bit ta'arif. Eh, in ba su kawo ba yayi assalamu alaikum eh haka fuka suka ce amma kuma ai abin nan abin nan hanabila sun yi nasi akan cewa assalamu alaikum yayi su a wajen su kenan na'am wa amma lazima amma wadda take za'ida wadda take ba lazima ba ita ce wadda ake shigar da ita bisa larura akan suna alami kamar faɗin su a cikin banatu aubara suna ne na nau'i na alkam'a banatul mm. aubar eh, ka gani suka ce mata banatul aubar alkam'atu min almanni ko nau'i ne na darba kenan ko darba kamar wanda yake na cikin wanda yake ruwan zaki din na dabino da yake fitowa mm. daga cikinsa akwai faɗin a sha'ir wa asaqila ولقد نهيتك عن بنات awbari Na'am. a walakad janaituka wato na a a ma'anahu janaitu laka na baka wato na zo maka da akmu'an akmu'an jam'u kam in bi zinati falsin wa yajma'u kam ala kama'a aidan fa yakunu al-mufrad khaliyan min at-ta'wih fi jam'ihi ala aksi tamara wa hadha min nawad na'am na baka akmu'an shine a kama din kenan mm. wa asaqila jam'u usqul bi zinati usfur wa huwa naw'un min al-kam'a shima كان أصله أساقيل فهذفت الياء كما هذفت في قولي وإنه مفاتح الغيب نعم ولقد نهيتك عن بنات الأوبري أما أنا هناك دق بنات الأوبري قال أبو حنيفة بنات أوبر كمعة كأمثال الحصى الصغار وهي رديئة الطعام تو شاهد يتي بنات الأوبري والأصل banatu aubara bara. fazidatul fazidatul walla na'am al-mubarrid ya ce cewa banatu bara ba alam bane فالالف dan haka alif da lam a wajensa ba za'ida bace to daga cikin wannan minhu dhamir yaudu ila madha wa minhu wa minhu الضمير يعود إلى ماذا أحسنت الزائدة غير اللازمة الزائدة غير اللازمة kula da littafan ke gaya muku Allah ji kan da muke karanta a ko da yake muka karanta sharhin idahu sali na Ibn Hisham ala alfiyat ibn idan dai zamir ya zo sai ya ci sai ya tsayar sai an faɗi a ina gaba zamirin yake koma haka zalika idan ya kawo lafazin a mutlakan sai ya tambayi ma hul itlaq eh. to shine wannan shine bambancin littafan ilimi da littafan novels da jarida <laughs> saboda su littafan ilimi kowane kalma tana da bigiranta sai ka koma na'am ai wa minhu daga cikin wato daga cikin waje take azza'ida ghairu lazima ad-dakhilatu tsiraran wanda ake shigar da ita bisa larura akan tamyiz akan suna wanda yake tamyiz kaga gabata a tamyiz haƙin sa ya zama nakira to saboda haka alif da lam din in ta zo cikin tamyiz ta zo ne ala wajhi darura kamar fadin sa رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطدت النفس يا قيس عن أمري رأيتك لما أن عرفت وجوهنا ناغنك يا عند كغانا فسكوكيم صددت في دوكي فسكا وطبت النفس wato ka ji daɗi ya kai su an amri akan abin da ya faru ga amr ai a arabta wa tsibtan yuridu annaka radita وكان صديقا وأمر كان صديقا حميما لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوه wato kamar suna masa cewar ya ji daɗin kashe abokinsa da aka yi amur na'am wal aslu wa tibta nafsan ko tunda tamyiz ne ka ji daɗi ma shine wanda ake ce ma al muhawwil anil fa'il ay wa tabat nafsuka in aka ce tibta nafsan tabat nafsuka shine ake ce ma at tamiz al-muhawwal anil fa'il kamar a a a washta'ala ar-ra'su shayba ay ishta'ala shaybu ar-ra'si na'am sai ya kara alif da lam wannan bisa ka'ida cewa tamiz baya kasancewa sai na kira wannan ita ce mazhabar basriyin albasriyin haka suka ce at-tamiz dole ya zama na kira malaman kufa ko suka ce ah, suka zuwa ga halaccin kasancewar samarifa don haka alif wallam a su ba za'ida ba ce hmm. da ya zuwa ga waɗannan baituka guda biyu waɗanda muka muka wato muka muka ambace su a waƙe shi ibn malik ya ishara da faɗinsa ka banatil aubari da kuma faɗinsa wa tsibtan nafsa ya kaisu sari wato ma'ana ma'anarsa wato wanda yake a sakhiyu ma'al mai kyauta kuma tare da mutunci ba kyautar da ake gori ba mm, ne asari na minasaru Ga shi nan ya faɗa a asaru asalinsa wahidatu shajara da ake ce mata sarwa mm. sarawat daga ne aka samu sarawat ko wasarwo aidan sakha'un fi muru'a وقد سرى يسر وسري بالكسر سروا فيهما وسروا من باب ظرف أي سار سريا وجمع السري سرى سرات قوم با وهو جمع عزيز وبعض الأعلام عليه دخل للمه ما قد كان عنه زامي يا جماعة زامي يا جماعة بابي إيه. wa ba'd alami alayhi dakhala li lamhi ma qad kana anhu nuqila كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وهذفه سيان يتي وبعض الأعلام عليه دخل wato ita'al ta shiga waɗansu sunaye waɗanda suke alamai alaihi da dakhala alaihi wato ita'al ɗin nan ta shiga cikin sunayen lilamhi ma qad kana anhu nuqila domin ta yi ishara ga abin da aka ciro sunan daga gare shi asali ba suna ne ba murtajal ba manqul da yake mun karanta kan cewa al'alam minhu murtajal wa minhu manqul ko akwai wanda yake shi dama ba taba amfani da shi ba fi ghairil alamiyya kamar da'adu akwai kuma wanda yake manqul ne yana da wata ma'ana ta sifa amma aka yi nakalinsa aka ba mutum suna da shi kamar fadl kamar harith kamar hammam duk waɗannan nakalin su aka yi daga sifofi to wani lokaci akan sanya al a cikinsu don ta yi ishara ga cewa wannan alami ne amma manqul an ciro shi ne daga asalin da aka yi shine lilamhi ma qad kana anhu nuqila na'am Eh, wato domin ta ishara ga abin da yake shine asalinsa wanda daga shi aka ciro sunan kalfadli wal harithi wan nu'mani kaga alfadl daga suna ne asalinsa daga ziyada alfadl wal harith eh, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqul asma harith al harith wal hammam al manomi alladhi yahruthu al ard amma aka sanya wa mutum suna da shi saboda haka sai a ce al harithu wan nu'man haka zalika nu'man asalin nu'man a launi na jini amma aka yi nakalin sai zuwa ga sunan mutum sai aka ce an nu'man to ya ce fadhikru da wa hadfuhu siyani to ita wannan an batanta da shafe ta duk ɗaya ne sauraka za ka iya cewa alfadl ibn al-abbas za cewa za kuma ka iya cewa fadl ibn al-abbas eh. <laughs> na shi kansa abbas din ma za ka iya cewa al-abbas za ka iya cewa abbas <laughs> na ya ce fa zikiru za wa hadfuhu siyani <laughs> Allah ya ji kan dan malik <laughs> fadil hmm. har fadil shi ma sai dai shi fadil masdar ne fadil kuwa ismu fa'il ne hmm. shi da aka ce masa fadil wato kama falalace ga baki ɗaya shi ne shi kuma fadil mai falala shi wannan babu wato in ka sanya mutum suna da masdar kama ka yi istigraqin sifar gabaki daya a cikinsa. sa sifa ce suno ne na mubalaka. na'am ذكر المصنف فيما تقدم المصنف يا أنبتا a cikin abin da ya gabata cewa alif da lam tana yin ta'arifi tana kasancewa mai yin ta'arifi kuma tana kasancewa za'ida to magana a kansu ya gabata cewa al-mu'arrifa din ita kanta ya faɗi nau'in ta ko akwai wadda take listighraq al-jins akwai lil akwai lil ahad sannan kuma akwai li al-haqiqa na'am ita kuma ya faɗi za'ida ita kuma za'ida nau'i nawa ce akwai lazima akwai ghayr lazima na'am ثم to sannan a cikin waɗannan baitoci guda biyu ya ambata tana kasancewa domin ishara ga sifa Abin da abinda ake nufi da ita wannan allin Wadda bihi min take shiga akan su akan a wato sunaye da aka ciro su daga wata sifa kuma aka ba su sunan wani sai a sanya ta a cikin waɗannan shigarta a cikin irin waɗannan sunayen to ita ce wadda take a lilamhi sifa kenan uh, wadda ya shigar al take kyautata ta shiga cikinsa kamar faɗinka a cikin hasan al hasan kaga hasan asali wato kyau mm, masdar ne amma aka ba wani suna da shi aka ce al hasan aka ce to kaga zaka iya cewa Hassan ibnu ali zaka cewa al-hasan ibn ali na'am wa asar ma ta dukulu ala al maqul min sifa to mafi yawan yanda take shiga akan abin sunan da aka ciro shi ne aka aka yi nakalin sa daga sifa ka qawlika fi harith kamar fadin ka a cikin harith al-harith al-harith manomi wa qad tadkhulu ala al maqul min masdar akan takan shiga ma akan sunan da aka ciro shi daga masdar aiki kamar faɗinka ka akan fadl wanda yake shine falala al fadl hmm. falala wa alal manquli min ismi ismi jinsin gairi masdar haka nan ma akan wanda aka ciro shi daga sunan jinsi wanda yake ba masdar ba kamar faɗinka a cikin nu'man an nu'man shi kuwa nu'man asalinsa sunayen jini ne sunaye daga cikin sunayen jini to al ya halatta ta shiga cikin wa'annan guda uku duba da asalin tunda asalin ai kaga ba asalin wato sifa ne ko masdar ko kuma ismu jins na'am kuma za ya halatta ka shafe ta in ka shafe ta nazarin ilal hal kan cewa a halin yanzu ai ya zama to sunan mutum alami ne saboda haka in baka sanya mata al ba kai daidai in kuma ka sanya mata al zaka nuna kan cewa ai asalin abin da aka ciro shi ne daga gare shi cewa abin da ya mayar da shi ma'arifa din eh, kan cewa asalin abin da aka ciro shi daga gare shi ba ma'arifa bane saboda haka zaka sanya mata al litta'rif dan ta kame da shi ma'arifa to waɗanne ne wa'annan hadhihi thalatha ma hiya thalatha fa yajuzu dukhul al fi hadhihi thalatha wa zai maimaita mana wa'annan as-salasa din a ba ni ba da misali nake so ba da ka'ida nake so ka kawo da misal sannan sai ka kawo ka kawo ka'ida sai ka kawo misal al-manqulu min sifa li lamhi ma kana manqulan min sifa shine kaman misalin sito to al-harith wal manqulu min masdar wanda aka ciro shi daga masdar me misalin sa al-fadl da kuma min ismi jins almanqul min ismi jins to ka duba gwaninta ta ibn malik sai ya kawo su a cikin misai a cikin baiti bai maimaita ba ba kawai ya nemi abin da yake kawai zai faɗe shi ne ba haka don dai baiti ya istiqama a a shi kansa ma kowanne wanda ya zaɓa don ya tabbatar da ma'ana abin da ke so ya kawo a baiti ya ce kalfadli kaga wannan almanqulu min almasdar wal harithi almanqulu min as-sifa wan nu'mani almanqulu min ismi jins <laughs> eh, na'am wa ishara da fadinsa. lilamhi ma qad kana an nuqila lilamhi ma domin lamhi domin ishara ga abin da aka yi nakali daga gare shi ila alif cewa fa'idar shigar alif wallam addilalatu addilalatu shine ne ishara akan waiwaye ga abin da aka nakalto daga gare shi na sifa ko abin da ke cikin ma'anarta shine masdar ko ismu jins to natijar da hulasar abin maganar natijar dukkan wannan bayanin idan kana so idan abin da kake nufi da sunan da aka ciro shi daga sifa da makamancinsa annahu inna ma summiya bihi cewa an ba shi wannan suna ne saboda fata na gari da ya samu ma'anar da ke cikin wannan sunan to sai kai kawo da alif da lam domin kai dilala akan wannan shine lilamhi ma qad kana anhu nuqila na'am Kama faɗinka alharith duba da cewa an ba shi wannan suna ne littafa'ul domin tafa'uli fata na gari shi ne ma'ana ya zamanto wanda zai rayu kuma ya noma wato ya noman wato ya haka ƙasa ya noma ƙasa wa kala kullu ma dalla ala ma'anan haka nan ma dukkan abin da ya nuni ga ma'ana kuma ya zama to wannan ma'ana wanda yake a ma'ana ce za a iya yin sifa da ita wato a jumlace kamar fadl da makamancinsa wa in lam tanzur ila hadha ah. alaikum salam muna karatu zan bugo mun gama wa in lam tanzur ila hadha in ko baka baka tsokaci ya zuwa ga wannan ma'ana ba shine na tafa'ul din wa nazarta ila kaunihi alama ka duba da kan cewa ai wannan ya zama to sunan mutum lam tudkhil al alif to ba za ka sanya alif da lam din ba bal taqulu bal sai kawai ka ce fadl wa harith harith wa nu'man da nu'man fa al alif wal lam da haka shigar alif da lam afada ta ba da wata ma'ana wadda ba a samun wannan ma'anar ba tare da su alif da lam din ba shine wannan ma'anar ta lilam hima qad an Nukila. da haka ba za'idatain bane ba na ziyada ce sabanin wanda ya riya haka inda za'idatain ne sai a mayar da wannan matsalar a cikin wancan baitin an fahimta so da kaga kenan al din akwai mu'arrifa eh, wadda take ita ce mai jinsi guda uku ko wanda ya ambata istighraq jins da al'ahad da kuma istighraq haqiqa sannan akwai za'ida eh, za'ida lazima da za'ida ghair lazima to sannan kuma akwai ta uku a mai lamhi ila sifa a ma fi ma'anaha mm, na'am haka nan ma shafe ta su shafe alif da lam din da tabbatar da su ba a matsayi ɗaya suke ba kamar da yake zahirin maganar musamman da shi cewa yi fadikruza wa hadfuhu fadikruha wa fadikruza wa hadfuhu to shi nan ibn aqil zai masa iftidraki cewa ba haka ne ba daidai suke ba bal shafe da tabbatarwar ana sanya su ne a cikin hali guda biyu da ambatansu ya gabata Shi ne. cewa idan wato aka harari asali to sai a zo ji da alif sai a zo da alif da lam idan kuma ba a hararu wannan asalin ba to ba za a zo da su ba saboda kaga ba su zamanto su yi yani ba نعم وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوبا ألك العقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو جب وغيرهما قد تنحذف نعم يتي وقد يصير علما بالغلبة akwai suna wanda yake zamantowa alam ne bilgalaba halin kasancewarsa mudaf au mashuba al ko kuma halin kasancewarsa tare da al amma ya zamanto al'alam ne bilgalaba ya yi rinjaye akan alamiya kal aqaba kama al’aqaba Wanda wanda daga nan ake samun jamratul aqaba to <clears throat> wannan alam ne bilgalaba, wa hadfu alzi to shafe wannan alɗin ta alam wanda ya zama zamanto ya zama alami bilgalaba. in tunadi auto idan ka zo yi mata nida'i ko ka zo yi mata idafa aujib to ka wajabta ta hmm? kamar yadda zaka cire al in zaka yi idafa in ga al ta ta'arifi dinnan idan suna ne wanda yake ma'arifa in zaka yi idafa ko zaka yi masa nida eh? kamar in zaka ce al gulam kana so ka kira shi zaka ce ya gulam eh? ya gulam sannan idan kana so ka yi in kai idafan sa gulamu zaidin ka ce ba ka ce al-gulamu zaidin ba zaka shafe al din to ita ma wannan al wadda ta zamanto ta alam bil ghalaba idan za ka yi nida'i ko za ka yi idafa wajib ka ta shafe ta wa fi ghairihi ma qattan hadif a cikin waninsu shine halin nida da kuma halin idafa shi ma akan shafe wannan al ta al'alam bil ghalaba kuma ta akan alamiya dinta tunda dama al ba ita ce ta ba ta alamiya ba na'am alif to har yanzu muna kashe kashen alif wallam da mun yi kashi uku ko eh, to yanzu daga cikin aqsam daga cikin kashe kashenta anna Kunu lil ghalaba takan zamanto lil ghalaba garin jayi hmm. al-madina kamar al-madina wal kitab da kuma al-kitab domin haƙƙin waɗannan sunaye guda biyu sai zamanto sun gaskata akan dukkan kowane birni da kuma kowane littafi walakin ghalabatil madinatu ala madinatir rasul sallallahu alaihi sallam. sai dai madina ghalaba ta yi rinjaye akan sunan madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko in aka ce al madina ana nufin madinan annabi sallallahu alaihi wasallam a karbo mun kayana wajen malam idi na'am <clears throat> haka zalika alkitab ya rinjaya akan littafin sibawai in aka ce alkitab ana nufin kitabu wai na nahau Allah ya ji kansa eh. ah, to ba littafin ba littafin luga muke karantawa ba <laughs> ba arabiya muke yi ba ai ba hadisi muke ba ko aqida na'am na'am Um, ala kitabi na'am har ma wato idan utlika idan aka sake su ba tare da wani kaidi ba to wannan su ba zai ba zai riga ya zuwa ga fahimta ba ana cewa alkitab ana nufin kitabu sibari to kaga wannan allan bil ne na'am to hukuncin wannan alif da lam shi ne shine cewa ba a shafe ta sai dai a lokacin a lokacin nida'i in ka yi kira za ka shigar da harfin nida a kanta awil idafa ko kuma za ka mayar da ita mudaf kai mata idafa kenan kamar ka ce ya sa'iqu fi as-sa'iq as-sa'iq fi asli lugha ismun yutlaqu ala kulli man rumiya bi sa'iqa thumma ba ba'da dhalika bi khuwailid ibn nufail wa kana min sha'anihi annahu kana yut'imu an-nasa bi tihama fa wasifat ar-rih at-turab fi jifanihi fa sabbaha fa rumiya bi sa'iqa fa qala nasu annahu as-sa'iq ya tara mutane da manyan manyan kwanukan abinci za'a ciyar da mutane sai aka iska ta kifar da kwanukan sai ya zage ta yana an ta sai ya zagi iskar ba farumiya bi sa'iqa sai tsawa ta kama shi a radu sai na mutane suke ce masa as-sa'iq saboda haka in laraba suka ce as-sa'iq wannan shi ma alam ne bil ghalaba ay mas'uq wanda yake allazi rumiya bi sa'iqa wa hadhihi to ka gani wannan ka ce as-sa'iq ka ce ya sa'iq maimakon ka ce ya as-sa'iq duk da yake as-sa'iq ne na'am don ce malam kuma akwai wanda ka taba kawo mana saboda haddashi shi masu suna shi sa'iqa ne wannan sa'iqa eh sa'iqa ya wa yake da suna ne ne asanta wallahi marwan ya sunansa ne kuwa ya kama shuhur cikin muhallifin a gani to haka karatu yake ana gaba ana baya ba karatun mutan da ba masu haddace komai sa'iqa na tautau ba komai kyan tsawo to amma ka samo mana to muhammad ibn abdurrahim sa'id ta ni yanzu mu gani waye zai riga tarjamar muhammad ibn abdurrahim sa'id ta tarjamar sa nan muhammad ibn abdurrahim ibn al-barqi wa huwa ibn abdullah eh, eh eh min rijal al-bukhari min rijal al-bukhari nan. muhammad ibn abdullah ibn abdul uh, uh, muhammad ibn abdullah ibn abdurrahim ibn sa'ya al-misri ibn al-barqi بفتح الموحدة وسكون الراء ثقة من الحادية عشر مات سنة تسع وأربعين محمد Muhammad Ibn الرحيم Sa'iqa. Shi wannan sa'iqa wancan ko sa'iq me bambancin sa'iq da sa'iqa ismu fa'il sa'iq kuma sa'iq eh zai wata sifa mushabbaha gaskiya ne ba masdar bane na'am al-misri al-misri 94 94 94 zai zama 94 Muhammad ibn Abdul Rahim ibn Abi Zahir. A'a. A'a wannan Muhammad eh to ina zuwa. akwai sawa'ik din da yawa abu yahya albarzazi albagadadi المعروف بسائقة مولى umar بن مولاه عمر بن الخطاب 49 wannan daban ne eh ana ba wannan Muhammad ibn Abdurrahim ibn Abi Zuhair al-Baghdadi al-Bazzaz Abu Yahya al-ma'ruf bi sa'iqa thiqatun hafiz min al-hadiyata ashar mata sanata 55 wa lahu 70 sana eh hamsin wa hamsin ba tisun wa tisun hmm. ba wancan bane wancan muhammad ibn abdullah ibn abdurrahim wannan muhammad ibn abdurrahim al-baghdadi al-bazzaz shine sa'iqa din wancan ba sa'iqa bane hmm. na'am wa hadhihi madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka shafe al din anan al al’idafa ba galaba ɗin ba ita al-madina a yi ta zamanto alamun bil galaba to kamar yadda ake ma wanda yake ba alam ba a shafe alif da lam idan aka zo idafa hmm? idan aka zo idafa yanzu idan kamar za ka ce hadhihi asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga al'asa ne ko al'asa liman asa to kaga in ka zo idafa dole ka shafe alif da lam tare da cewa asa din nan na kira ce abin domin in ka ce asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idafar ita ta bata ma ita ta mai da ita ma'arifa ko idafa asa musa ta ba za ka ce al'asa musa ba saboda in ka ce al'asa musa alif da lam din ma'arifa ce ka kayi ta'arifin ma'arifa ka sake ma ma'arifa ta'arifi shi a azancin larabawa kafin ka yi idafar suna sai ka mai da shi na kira sai ka ce asa musa domin idafar ta zama ta mai da shi ma'arifa to yanzu kamar in ka ce madina kaga madina a ta zama to alam bil amma kuma ana sa mata alif da wannan alif Dalam lam din ta al madina ba ita ta mai da ita alam ba hmm, ba ita ta zama to alam ba shi yasa idan ka zo idan ka zo za ka yi mata idafa amma sai ka cire alif da lam duk da kan cewar ma'arifa ce ita madina ko sai ka shafe alif da lam domin sai kai mu'amala da ita kamar mu'amala asalinta da kan cewa asalinta suna ne na kira wanda yake yasduku ala kulli madina na'am eh a in ka ce madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai nan ko babu zancen cewa idafa ita ta bata ma'arifa dama ma'arifa ce saboda an rasul mm, a saboda madina din madina wannan kawai ya zama kan cewar a dan kai lamhin kan cewa wannan suna ne manqul daga sifa وقد تهذف في fi شذوذا وقد تهذف في غيرهما شذوذا akan shafe wannan alif وقد zafu alif wa lam din fi ghairihima a cikin wani su su biyu shuduzan الضمير يعود ila ماذا النداء والإضافة أحسنت في غير النداء والإضافة شو أما شذوذا سمع من كلامهم أنجي لقد شنسو هذا أيوق طالعا هذا عيوق طالعا والأصل العيوق هذا العيوق العيوق في أصل الوضع كلمة على وزنة فيعول على زينة وهو قولهم عاق فلان فلانا يعوقه إذا حال بينه وبين غرضه ومعناه أعائق وهو بهذا صالح للإطلاق على كل مؤوق لغيره وخصوا به نجما كبيرا قريبا من نجم الثريا ونجم الدبران زعموا أنهم سموه بذلك لأن الدبران يطلب الثريا Wal'ayyuk ayuq yahulu bainaha wa baina bainahu wa baina idrakiha sunan tauraro ne wa huwa ismu najmin ka gani sai aka ce haza ayyuku tali'an an shafe ta fi an shafe alif da lam din fi ghairi nida wa fi ghairi idafa ko to wannan shudhudan bai kamata a ce haza ayyuku tali'an ba sai a ce haza ayyuk tali'an <coughs> na'am haka nan ma al'alam أيضا مضافا هكذا ما العلم يكن زمن تو علم بالغلبة halin kasancewarsa mudaf eh, kamar ibn umar da ibn abbas da ibn mas'ud bayan ba shi ba kowanne su ba shine kadai dan umar ba ko ibn umar ai akwai abdullahi shine ya zamanto alam bil akan abdullahi ko mm. amma akwai ubaidullahi ibn umar ai haka ibn abbas ya yi shahara akan abdullahi amma akwai fadl ibn al-abbas akwai al-harith ibn al-abbas hmm? ko to haka ibn mas'ud hmm. fa innahu wannan ya yi rinjaye wannan suna ya zamanto galibi akan al-abadila wato sunaye masu al-jam'u abdal biznati ja'far wa abdal yuhtamal um, amrain an yakuna asluhu abd fa zidat lam fi akhirih kama zidat fi zaidin hatta sara zaida zaidalan wa thani an yakunu qad nahatuhu nahatuhu min abdillah fallam hiya lamul lafdh aljalala al abadila amma al abadila wajen malaman hadisi ibn mas'ud baya cikin na'am duna gai uh-huh. to wannan ya yi rinjaye akan masu suna abdullahi banda waninsu daga cikin 'ya'yansu duk da yake haƙƙinsa ya zamanto wannan sunan ya cancanta a kansu lakin ghalaba ala haula sai dai wannan suna yayi rinjaye akan waɗannan waɗanda aka ambata hatta innahu idza utlika hatma idan aka in aka saki ibnu umar in aka in aka ambaci ibnu umar la yafhamu minhu ghayru ba a fahimtar wani in ba abdullahi ba wa kadha ibn abbas haka nan ma ibnu abbas haka nan ma ibnu mas'ud Allah ya dada su baki ɗayan su to wannan idafa la tufariquhu idafa ba ta rabuwa da shi nida'in wala fi gairihi la a cikin nida'i wala a cikin waninsa yabna umar hmm? ba za ka ce ba za ka shafe wannan idafar ba wadda ita ta mayar da shi alam saboda ka al'alamu bil ghalaba nau'i nawa ne nau'i nawa ne al'alamu bil ghalaba nau'i biyu wane ne na farko mudafun shine kamar wanne kamar ibnu umar da ibnu mas'ud nau'i na biyu fa mashubu al shi ne kamar wanne aha ai baitin kake karanta mana bashir kai wato <laughs> kamar to banda Al'aga ba ka wani misalin al-madina al-madina al-ayyuq al-kitab mm, as-sa'iq to to ita wannan al din saboda haka kun ga kashi nawa muka yi na al kenan a cikin wannan babi eh, hudu wanne ne na farko a ah, wannan in kai wannan tartibin zaka faɗi wanne ne jinsi na farko allit ta'arif ita ce karkashinta akwai nau'i nawa uku su ne al'ahadiyya istighraq aljins alhaqiqa to kaso na biyu za'ida karkashinta akwai nau'i nawa wacce eh, wasu ne za'ida lazima kamar wacce kenan allati allazina thumma allati da kuma wacce ce nau'i na biyu na za'ida ghair lazima ita ce wacce al'an ta farkon ce hmm? Oh, eh wannan ah, za'ida lazima za'ida gairu lazima wacce ce na'am a ah, ah. albanatul aubar da tibtan nafs a za'ida wadda take shiga lil kenan za'ida gairu lazima to sannan wacce wanne ne kashi na uku wanne ce kashi na uku lil galaba ta karshe ce kanka tsallake mu mu yi shi bi tartib yadda ya kawo su a ayal itirariya din tana karkashin za'ida din lilamhil asl lilamhil sifa wa nahwiha ta akwai nau'i nawa uku wacce ce ta farko al-manqul min sifa al-manqul min masdar min ismil jins mhm. to sannan ta hudu ta ƙarshe wacce ce wadda ke shiga cikin makana alaman bilgalaba makana alaman bilgalaba to ita wannan mai ce hukuncinta mai hukuncin wadda ke shiga cikin al'alam bilgalaba tuhzafin nida wal idafa akwai hukunci daya da za ku kara daga shi mun gama na gama tambayoyi na na'am Shududan? ne eh, me kuka faɗa kawai kun ciro shududan din kawai fi تهذف nida'i wal idafa shududan. tuhzafu fi في nida'i wal idafa shududan. hukuncin ta guda uku hmm? wannan shine babin gaba daya wannan babin yasluhu lil ikhtibar <laughs> hmm? wala ya wanta mu rinka jarabawa fa ritin jaraba ta zamanto mutu sosai sai dai jaraba ta fi sabi illahi ba ta samun certificate ba hmm? amma haga ai muka gama za mu iya yin ijaza muka gama littafin ba da ijaza akan cewa mun karanta ibnu aqil min awwalihi ila akhirihi to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik